batun maganar zaman kotu tsakanin isra'ila da kotun duniya game da dakatar da kai mummunan har-hara kan falastinawa a wato ainihin zirin gaza sakamako ya fito game da wannan zama akwai jawabai da dama da aka yi game da makoma isra'ila game da wannan yaƙi da take a zirin gaza a yadda kotun duniya ta ce dole ne isra'ila ta dakatar da kisan kare dangi da take yi wa falastinawa kotun majalisar ɗinkin duniya ta kaɗa kuri'ar amincewa da umarta isra'ila ta ɗauki dukkan matakan dakatar da duk wani abu da ya shafi kisan kare dangi a gaza alkalan kotun sun kaɗa kuri'a sha shida kan cewa akwai bukatar isra'ila ta ɗauki dukkan matakan da suka dace na hanawa tare da hukunta wanda ke da hannu wajen haddasa kisan kiyashin kan Falasinawa a zirin gaza har ila yau dai ta hanyar kuri'a sha shida kotun ta ce dole ne isra'ila ta ɗauki wato matakan gaggawa don tabbatar da samar da agajin jin kai da na yau da kullum da ake bukata a cikin gaggawa a zirin gaza wannan shine umarnin da kotun ta yi to amma ba a da tabbacin isra'ila za ta bi wannan umarnin ko ba za ta ba mutane da dama dai suna ganin cewa kamar isra'ila ba za ta ba saboda ta riga ta rena su tun farko ga batun maganan yadda lamarin yake kayawa da kira kiran da ake ya zama a banza saboda tana da dorin gindi da goyon baya daga amurka wanda amurka ma yanzu ta fara bijire mata bisa wasu shawarwarin da ake bayarwa daga kasar amurka duk da kasantuwa mutane suna ganin cewa wannan ma siyasa ce amurka tana tare da wato kasar isra'ila ɗari bisa ɗari amma daga wasu ɓangarori ne suke bayyana rashin jituwansu don amurkan ta samu damar wanke kanta a gefe guda kuma isra'ila ta dage kan cewa tana bin dokokin ƙasa da ƙasa bayan tuhumar da kotun duniya ta mata bayan kotun majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci dole ta gaggauta kawo ƙarshen kisan kare dangi a gaza isra'ila kuma ta dage ta nace kan cewa tana ƙoƙari ya ƙoƙarinta wajen bin wato ainihin doka kotun hukunta manyan laifuka ta icj da ke wato ainihin guil ta ba da wannan umarnin ne a kan karar da afirka ta kudu ta shigar kan cewa isra'ila na yi wa falastina kisan kare dangi alƙalan kotun dai ba su ambata isra'ila ta dakatar da hare-haren ba sai dai sun dage kan cewa dole ita yi duk mai yiwuwa wajen ganin ta kauracewa kashe ko jikka ta fararen hula da hana haihuwa ko kuma jefa mutane gaza cikin mawuyacin yanayi a rayuwa wannan shine abinda wato kotun duniya ta sa matsaya a kai wannan lamarin da ya biya mutane daɗi ba da kasantuwar cewa ana ganin kotun duniya tana yunkurin tabbatar da adalci tsakanin isra'ila da kuma wato wato falastinawa to amma lamarin ana ganin akwai turjiya da kuma rashin bin doka da kuma girmama doka daga bangaren shi shugaban isra'ila shugabannin isra'ila ya zama ɗaya daga cikin shugabanni mafiya bakin jini a duniya a gefe guda kuma shugaban hukumar lafiya ta duniya sun musanta zargin cewa 'yan gwagwarmayan falastina na amfani da asibitoci don kai hare-hare kamar yadda isra'ila ta zarga wanda hakan ya sa ta yi amfani da dama da take da shi wajen kai wa fararen hula hari a asibitoci ta ashifa da ke cikin gaza wanda ta yi ɓarnar rayuka masu yawa shugaban hukumar lafiya ta duniya Oh ya musanta ikirarin Isra'ila da ta yi cewa hukumar na ɗauke kai kan shaidun da take nuna ƙungiyar 'yan gwagwarmayar Falasɗina na amfani da asibitoci domin fakewa su kai hare-hare. Sai dai wani martani da shugaban hukumar ta lafiya ya mayar. Game da lamarin ya ce wannan zargi ne marasa makama sun yi muni kuma ka iya jefa ma'aikatan cikin hadari. a matsayin mu na hukumar duniya wo oh, ba ta nuna wani son kai sakamako sa ba ta nuna wani son kai sannan kuma tana aiki ne wajen ganin an inganta rayuwar al'umma isra'ila ta daɗe tana cewa 'yan gwagwarmayan palestina na amfani da asibitoci a gaza domin fakewa su kai hare-hare kuma isra'ila ta ce wannan ne dalilin na kai hare-hare wuraren a gaza dama dai ko a watan nuwamba sai dai amurka ta ce ta samu bayanan sir da ke nuna 'yan gwamnatin falastina din na da cibiyar da take tsare-tsaren hare-hare karkashin asibitin ashifa da ke gaza sai dai kuma kungiyar ta gwamnatin falastina ta sha musanta wannan zargin a gefe guda kuma amurka da qatar na tattaunawa don sakin waɗanda ake garkuwa da su a gaza masarautar qatar ta bayyana cewa sarkin ƙasar sheikh tamim bin hamad al-athani zata wato ya zanta da shugaban amurka joe biden ta wayar tarho don tattauna batutuwan da suka shafi zirin gaza da sauran yankunan falasinawa a lokacin tattaunawa shugabannin biyu sun tattauna kan yankurin sakin sauran mutanen da 'yan gwagwarmayar falasina ke ci gaba da garkuwa da su shugaban da na amurka ya bayyana jin daɗin sa kan kokarin da qatar take yi wajen fuskantar ayyukan diflomasiyya da jin kai dangane da yanayin da ke ake ciki a gaza a wani labari kuma sarki na katar ya jaddada karfafa bukatar haɗin kan kasashen yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya don gaggauta tsagaita wuta a gaza tare da buɗe iyakokin yankin don baiwa mazauna yankin damar shiga ofis kafafen yada labaran kasashen yamma sun nuna cewa a hali yanzu amurka da katar na kan wata tattaunawa na wato shiga tsakani domin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas da za ta kai ga sakin sauran mutanen da ke hannun 'yan gwagwarmayan falasina tare da bayar da damar shigar da kayan agaji zuwa gaza wannan shine lamarin da aka daɗe dai ana tattauna a kai domin ganin an kawo ƙarshen wannan tashin tashina da ake ta yi wanda isra'ila ta kafe ta kuma tsaya ta kasa ta tsare duk da kasantuwa hasara da take fuskanta cikin wannan yakin kuma 'yan gwagwarmayar falastina suna samun galaba a kan sojojin na isra'ila kamar yadda ya bayyana a kwana biyun nan sun sake yin galaban rusa tankokin yaƙi ko a yau an bayyana wani bidiyo da suka rusa tankokin yaƙi sun kai guda biyar tare da samun nasara kan kashe wasu sojoji na isra'ila wanda ba a kai ga bayyanawa ba lamarin dai kamar yadda kowa ke gani yana ƙara ɗaukan zafi kamar yadda su 'yan gwagwarmayar falastina sun sha albashin cewa suna nan akan bakansu na ci gaba da wannan yakin daga nan zuwa shekara ɗaya muddin isra'ila ba ta amince da bukatar su na ba su dama da yanci da kafa kasarsu ba wanda Amurka daga ƙarshe ta ba da haɗin kai da kuma goyon baya game da bukatar kafa ƙasar ta falasina saboda tabbatar da wanzar da zaman lafiya amma sai dai shi shugaban isra'ila ya zuci ya hau kujerar naki kan cewa shi bai yarda a kafa wata ƙasa ta isra'ila ba wannan ka iya kawo ci gaba da ɗorewar yakin a gefe guda kuma 'yan gwagwarmayan falasina sun saki wani bidiyo na fursunonin isra'ila da suka kama wanda suke hannunsu ta ranar bakwai ga wata na oktoba zuwa yanzu a inda suka bayyana su a cikin bidiyo suna jawabi suna roƙon shugaban ƙasar isra'ila da ya dakatar da wannan hare-hare da ke kaiwa gaza kuma yi mai yiwuwar keto su daga hannun 'yan gwagwarmaya a inda suka bayyana bidiyon a matsayin hujja don tabbatar wa isra'ila cewa nan fursunonin suna nan a hannunsu kuma suna raye kuma ba za su fasa bukatar dukkanin abin da suke bukata na sharuɗa daga isra'ila ba kafin su saki wannan fursunonin wanda amurka take kokarin tattaunawa da katar domin fito da su su dai wayannan mata dai a cikin bidiyon sun bayyana irin wato ainihin shakuwa da bukata na batun maganar wato ku fito da su daga hannun yan gwagwarmaya duk da kasantuwar babu wani alama na wahala tare da su zuwa dai yanzu dai isra'ila ba ta ɗauki wani matakin da ya dace ba sai ma kokari take na ci gaba da kai hare-haren wanda yake nuna cewa tana wasa da rayukan waɗannan bayan Allah